Sauya lambar masu buga waya ketare ta koma ta gida a kasar da aka buga wayar na zama abin damuwa ga hukumomi da masu amfani da waya. Wannan damuwa da a turanci aka lakaba masking call ta ja hankalin hukumomin Najeriya tun a bara, inda suka sha alwashin hukunta kamfanonin da suke wannan ɗabi'a. Hukumar kula da kamfanonin sadarwar Najeriya NCC ta ce sauya lambar waya zamba ne cikin aminci. Kazalika kan kawo barazana ga lamarin tsaro da kuma koma baya ga harkar sadarwar. Hakan ya kai ga hukumar ta gayyaci biyu daga kamfanonin da kan sauya lambar wayoyin ketare don yi musu gargaɗin ɗaukar ɗaukar mataki da ba su wa'adin mako biyu don gyara wannan ɗabi'a ko fuskantar ladabtarwa. Kamfanonin da kan soya lambobin masu kiran waya kan caji waɗanda suka buga wayar cajin buga waya ƙetare alhalu sai a wajensu za ta tashi tamkar kira ne a cikin gida. Don ƙarfafa masu buga waya gwiwa hukumar ta ɗauki matakin wayar wa jama'a kai don sanin haƙoƙinsu kan duk wayar da suka buga. is as important is the one that spends 100,000 naira. mu a wajenmu da wanda ya loda naira ɗari biyu a wayarsa da wanda ya loda naira dubu ɗari duk matsayin haƙƙinsu ɗaya ne in ji shugaban hukumar sadarwar umar dan batta yana mai karawa da cewa 2017 i dare say and even beyond consumer will have a focus ncc intends to inform daga shekarar bara zuwa nan gaba kare haƙoƙin masu buga waya za mu fi bawa fifiko. Mai fasaha zanen gina gidaje a Abuja Ahmad Sarkin Shanu ya taɓa fuskantar wannan akasin. Matsala na shine ba faɗa a baki ba. Su NNC lalle ya kamata su dubi wannan abu tun da duniya ta zama global village ƙauye ɗaya. Za ka ga kaman kuɗi ne ɗan kaɗan naira goma naira ashirin amma an tara kuɗi ne mai yawa. Zan so su bi hanyoyi da za su yi don ya taɓa faruwa da ni akwai wani abokina a saudi arabia na buga masa sai irin hakan ya faru abu ne da in ya faru da kai babu police station da zaka kai amma su amfaninsu su shine su bi mana haƙƙin mu zaka ce a yawanci masu kuɗi ne suke yin zaka ce kai talaka ta ina ya shafe ka ai masu kuɗi ne kawai suke sai ma wanda yake da hali ne ke da dan uwansa a ƙasashen waje eh a kwana tashi kai ma zaka iya samun naka a wurin kuma ina tabbatar maka abun nan abu ne da ya kamata a duba bai zama mun zama kowa ya zo ya bi kanmu ya wuce ba mu ne mutanen da muka fi kowa yawa a afirka kusan zaka samu mun fi kowa kiran kasashen duniya hanyar sadarwa mai karfi mai kyau shine wanda yake ci a duniya yanzu Najeriya na cikin kasashen duniya mafi amfani da wayar salula ta zamani da samun mutum miliyan 167 da 371,945 da hakan ya sa ta zama ta bakwai a duniya cikin adadin wayoyin salula na zamani biliyan bakwai da ake amfani da su a dukkan duniya. Ƙasar sun ke kan gaba, India ta biyu, inda Amurka ke matsayi na uku. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.